wa محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marici na lahadi biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya daga masallacin usman ibn affan wanda ke wuce a cikin birnin Abuja a yau insha Allah za mu darasi na biyar kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya gafarta malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya taba rashin lafiyan yoyon fitsari ya zo ya warke amma lokaci zuwa lokaci bayan ya yi tsarki kafin ya yi tsalla, sai kuma ya ji fitsarin ya zo masa kuma ya kasa riƙewa har ya zubo wata rana kuma sai yana cikin sallar za ta zubo masa shin dole ne sai ya bar sallah ya je ya ƙara tsarki a wani lokaci ina barin sallah na je na ƙara tsarki na zo na yi sallah cikin nutsuwa amma wata rana ko na ƙara tsarki ina fara sabon sallah sai na ji ya ƙara zubowa to mutumin da yake larura irin wannan da mace mai jinin istihaba ana jinin cuta jini ya ta zubowa mace da yoyon fitsari da yoyon mazi ana na mazi ma. duk hukuncinsu ɗaya ne abinda shari'a ta ce kawai duk lokacin da za su yi sallah su yi alwala idan suka yi alwala ɗaya ta isa ko suna tsaka da sallar fitsarin ya zubo ko maziyin ya zubo ko jinin ya zubo ba za su daina sallar su ba za su ci gaba da sallar su na ummu salama ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ta gamu da cutar yawan zubar jini yawan zubar jinin da roshin ɗinsa har ya kai ba wani abu da za ta iya tare jinin da shi da abin da aka sa in sakan zai sake jikewa da ya zama ko tana sallah jini yana zuba ba ta tsayawa takan sanya wani abu a tsakankanin ta jinin ya rinka zuba a ciki da da haka hukuncin duk mutumin da ya samu kansa irin wannan yanayi na larura duk lokacin da zai yi sallah kawai ta farilla ya alwala ko ta bai ta karye ko bata karye ba duk sallar farilla idan ta zo sai ya sake alwala amma idan misali ma matafi ne yana hada sallah yayi azhar da la'asar a tare magriba da isha a tare to alwala dai ta ishe shi idan a irin wannan lokacin ne na sallolin nafila cikin dare kamar tarawihi in yi alwala ɗaya ta ishe shi har ya gama Allah ya bada lafiya ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi duka su kan yi addu'a da fatan alkhairi Allah ya amsa mana ya ce tambaya ta ita ce me yin sallar ƙasar zai iya bin mai farilla idan mai farilla ya yi raka'a ta biyu sai ya bi shi a kammala da shi ko kuma idan an yi da shi ya zauna idan liman ya ƙarasa ya yi sallama da shi a ba a haka mai sallar ƙasar idan ya bi mai farilla a mai sallar zaman gida to dole cikawa ya ke. ita sallar mamu ana binuwa ne akan sallar liman idan limaminka cika salla yake yi to kai ko ƙasar kake in ka bi shi dole ka cika amma shi liman idan ƙasar yake yi za ka iya bin sa in yayi sallama kai kuma ka tashi ka cika idan ku ba haka ba to sai dai kai sallar ka daban a bar shi kuma mai cika sallah ya sallar ka daban ki tambaya ta gaba ya ce. malam za a iya ba mamaci zakka so that a biya mai a biya bashi da ke kansa eh za a iya ana biyan bashi da zakka ma'ana ana biya wa mutum bashi da dukiyar zakka ko yana da rai ko bashi da rai kuma ko da a ce yana da wadata amma wani bashi ya fi ƙarfinsa ya zame masa alaƙa kai to ana iya bashi kuɗin zakka ya biya bashi ba wai ya ci ba da haka mutum ko yana da rai ko bashi da rai in ana binsa bashi ana iya biya masa da kuɗin zakka shine Allah yake Walgari nina. cikin waɗanda ake bawa zakka akwai waɗanda za su biya bashi ya tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi Ya ce malam tambaya ta ita ce mutum ne ya fara azumi a Najeriya sai ya je Egypt ya karasa, kuma a Najeriya an riga fara azumi da kwana ɗaya kuma a shekarar azumi talatin aka yi a ko'ina malam yanzu zai yi azumi talatin da ɗaya kenan a'a ba azumi talatin da ɗaya azumi talatin zai yi idan azuminka ka ya cika talatin a garin da kake su ba su ga ba to kai gobe za ka sha ruwa ba za ka yi azumi ba amma ba za ka fito fili a gaban jama'a kana cin abinci ba amma ba za ka yi azumi ba za ka ci abincinka a ɓoye ka jira su su ma su cika nasu azumin sai ku yi sallah tare ya tambaya ta gaba ya ce, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi Ya ce tambaya ta dai akan naɗe hannun riga ne a wancan karan ban samu amsar tambayar ba abinda nake nufi shine idan mutum ya naɗe hannun rigar riga kafin ya fara sallah wasu suna cewa dole sai ya warware duk wani naɗi a kayan shi idan ba haka ba sallar shi ba ta yi ba me ingancin haka wannan ba gaskiya ba ne mu ɗauka wandon ta yi maka yawa Kike nan sai shiga sallah kana jan wando a za ka naɗe kafa wandon ka ko an karkarin a takawa mu ɗauka hannun rigarka ya maka yawa ka naɗe hannun rigarka ka shiga sallah abin da ake cewa ba a yi shine mutum ya tukwikwiye rigarsa ya rike kun san mutanen da ba riga ma suke sa ba zani ne wani sai kaga ya tarkace zanin ya rike a haka kuma yana sallah to kaga lokacin da ka tsaya a sallah a haka ai baka yi tsayuwar sallah ba daka idan za ka shiga sallah ka tabbatar ka ɗaura jikin ka tsaf ta yadda za ka tsaya daidai babu wata gaba da ka makale wacce bata yi tsayuwa irin wacce ake bukata ba a cikin sallah amma idan wani abu na tufafin ka yi maka yawa za ka iya nannade shi don ka shiga sallah ne ba wani damuwa ya ce tambaya ta bi malam wasu masu ɗaga murya da zikiri suna kafa hujja da hadisin da wasu sahabbai suka ce suna gane an idar da sallah ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗaga muryar mutane da kuma hadisin mala'iku masu yawo suna neman majalisi na zikiri shin haka ne? To yanzu matsala ce ta saɓani misali, mu mun ce ba haka ba ne wani ya ce haka ne. Ina fatan dai an ji tambayar, tambayar akan ɗaga murya da zikiri ne. to sai aka ce akwai hadisi hadisin abdullahi dan abbas yana cikin sahih bukhari abdullahi dan abbas ce mun kasance a zamanin annabi muna gane an idar da sallah a masallaci idan muka ji murya ta tsaga da zikiri kuma malaman musulunci suka fassara da cewa murya ta tsaga da zikiri me yake nufi ana nufin zikiri irin na yan ɗari ko buga kirji haka sabai suke yi ana nufin rukan bayan sallah manzala idan ya idar da sallah yana juyowa farkon abin da yake yi astagfirullah astagfirullah astagfirullah to yana yi a fili dan sabai su koya hikimar koyarwa ce haka ko yanzu akwai da yawa daga cikin mutane da ba su irin waɗannan rukan na bayan sallah ba ba laifi bane limamai a masallatai in sun idar da sallah suka juyo su rinka bi a fili da haka da haka mutane za su kama za su koya A ba ana nufin zikiri na bugun kirji da muke gani ana yi a garuruwan mu ba na ko wannan ba shi bane kuma wannan a ina ya samo asali ko a Qur'ani ko a hadisi ba wata aya da ɗai da ta taɓa cewa ga wata rana ko a yi ko annabi ya yi da sahabbai sun haɗu sun yi da'ira ɗaya yana ba da zikiri sauran suna karɓa ana dukan kirji ba wata aya da ta taɓa wannan ba wani hadisi da ya zo da wannan shi yasa ka ga hatta ijunan su yan ko ai wasu nasu daban wasu nasu daban yanzu idan ka ce wannan zikirin ana nufin irin na yan ɗariƙar tijjaniya to fa kana faɗa da yan ƙadiriya dan su ba sa yin sa su na yan ƙadiriya da kalangu suke tsarawa da kiɗa shi ma ne daga murya da zikirin kuma tare da dukkan girmamawa dan kaga an ce da mutum zakiru a ɗariƙa ya samu matsalar kwakwalwa wallahi tare da dukkan girmama ku nutsu da kyau ku gani in dai aka ce maka zakiru to ya samu matsalar kwakwalwa kuma tushe hunnan tarikun ba za ka taɓa ganin suna irin wannan zikirin na dukan kirjin ba wani shehi da ya rasu kwanan nan a Zariya shi kaɗai ne ya bar tarihi shi ne za ka ga yana wannan abu kuma shi ma an ce yana da ɗan matsalar kwakwalwa to yanzu wannan zikirin shi kake nufin mala'iku suna neman masu yin sassa zauna da su kai ma baka je wajen ba saboda baka so a ganka sai ka mala'iku suna neman wannan zikirin ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana idan musulmi suka samu sabani a fassara to a koma asali ne asalin shine littafin Allah da sunnar manzo Allah fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul yanzu sai mu koma qur'ani ya gaya mana menene zikiri mala'iku tabbas hadisi ya tabbata manzo yake inna lillahi mala'ikatan sayyahin Allah yana da mala'iku masu sintiri a cikin duniya yaltamisuna hilaqaz zikiri suna neman wajen da ake zikiri sai mu koma ƙur'ani ya gaya mana meye zikiri kaga dai sallah zikiri ce aqimis salata li zikiri ku tsai da sallah dan zikiri اتل ما اوهي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر Allah ya tabbatar mana da cewa mala'iku tare da su kuke sallah musamman sallar asuba da sallar la'asar lokacin suke canjin aiki mala'ikun da za su kwana a cikin duniya suna zuwa ne da la'asar ai sallar la'asar da su waɗanda kuma suka yi dutun wuni su kuma da la'asar suke tafiya to a masallatan kowace unguwa suke haduwa su canjin aiki amma ba mu sani ba amma manzo ke gaya mana ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin-nahar shine manzo Allah yake idan mala'ikun da suka kwana da ku suka je sama tare da Allah ya fi su sanin me ya faru a duniya amma zai tambaye su ya kuka baro bayina kaifa taraktum ibadi su ce taraknahum wa hum yusallun mun baro su suna sallah domin sun taho ana sallar da wa hakanan wanda su kuma suka kwana suka tafi su da asuba suka zo ko suka wuni suka tafi su da asuba suka zo to su ma Allah zai tambaye su tare da ya fi sani kaifa wajadtum ibadi ko kuka je duniya ya kuka tadda bayina sai su ce wajadnahum wa hum yusallu mun tadda su suna sallah shi yasa ba manzo Allah idan za ku zo sallah kar ku zo kuna wari in ka ci albasa ko ka ci tafannuwa kar ka zo masallaci saboda za ku haɗu da mala'iku fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza banu adam malaiku suna jin doyi irin yadda ɗan adam suke jin doyi kaga zikiri da malaiku suke nema suna neman inda ake sallah sannan suna neman inda ake karatun qur'ani karatun qur'ani zikiri ne qur'ani zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sannan malaiku suna neman majalisai na ilimi irin waɗannan su ma zikiri ne Hafiz ibn Hajar da al'imamun nawawi duk sun fassara da cewa majalisun ilimi shi ma waje ne na zikiri waɗannan su ne fassarorin da aka yi a zamanin annabi da zamanin sahabbai amma ba wannan abubuwan da muka zo yau muka wayi gari mutane suna ta yi kowa ya kirkiri nasa ba wani yana yi da kalangu wani yana yi da bandiri wani yana yi da fiyano wani yana yi yana rini yana tsalle kamar zai taɓo sama yana faduwa wannan su ne majalisun zikiri a majalisin gaɗashewa ne da wasa wasa ne da addini Allah yake wa zarul ladina takazu dinahum la'iban wa lahwa rabu da wanda suka mai da addinin su wasa da wargi wa garratul hayatud dunya rayuwar duniya ce ta roƙe su da haka wannan ba zikiri bane ba yanzu idan muka dauka cewa zikirin ɗariƙar Tijjaniya ko dai na zikirin dukan kirji da suke yi ko zikirin me yake cewa wazifa da suke kewaye kalle shi kansa shehu tijani fa sai shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin bayan hijira aka haife shi kwata kuta yau barin sa duniya bai fi shekara ɗari uku da wani abu ba shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ta hijira manzo Allah aka haifi shehu tijjani sannan ya zo ya ƙirƙiri waɗannan kaga kenan kafin ta shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin a baya ana aiki da hadisan amma ba da fassararsa ba da fassarar suwa da fassarar annabi da sahabbai sai mu koma can ba wani ɗan ɗarika ko da wasa da zai zo ya ce maka akwai ranar da annabi ya zauna da sahabbansa suka kewaye farin kyalle a kawo mana hadisi to Allah zai ce mala'iku suna neman abin da a lokacin babu ba zai yi ba ba wani ɗan ɗarika ƙadariya da zai zo ya ce maka annabi da sahabbai sun zo sun buga Gandiri. Allah yana ba da waka ana buga masa mandiri ko yana tsalle eh, wannan ba shine zikirin da Allah yake nufi ba da haka mu ji tsoron Allah misali abubuwa na son zuciya mu koma mu yi addini yadda Allah madaukakin sarki ya saukar yadda yadda annabi yayi irin yadda sahabbai suka yi Allah ya sa mu dace ita kadda ta karshe ce assalamu alaikum wa rahmatullah.' malam ina da shago kuma da ma'aikata amma cikin ma'aikatan akwai 'yan shi'a akwai 'yan ɗariƙa su kuma da kuma 'yan ba ruwanmu sai ce a cikin shagon suna damuna sai ce akwai rediyo a cikin shagon suna damuna da shi amma ni in na shigo sai na kashe sai in ga kamar na shiga su. me hukuncin haka to abin tambaya shi ne rediyon me suke yi da shi idan abin da suke yi daidai ne bai kamata ka hana su ba amma idan abin da suke ba daidai ba ne to wajibi ne ka hana su yanzu mu kaddara rediyo ce suke sa kaɗe-kaɗe ya kamata kamar su suna kaɗe-kaɗe kai Allah zai tambaya kai ne mai wajen kai ne kake da ikon ka saita yadda wajen zai kasance ya zama ka kyale su wanda yazo ya sa rege wanda yazo ya sa bammali wanda yazo ya sa kaza to kaga kai ne responsible kai za a tambaya wannan sai ka hana su amma suna sa karatun Qur'ani ai ba za ka hana su ba suna sa wa'azi ai ba za ka hana su ba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 kuma miƙat ɗin nan na aikin hajji iri biyu ne akwai almiƙatul zamani akwai almiƙatul makani ma'ana shi aikin hajji ba kowane lokaci kake so ka yi shi a shekara za ka yi ba kamar sallah ce duk yadda kake son kai sallah inda ta farilla ce sai ka jira lokacin ta yayi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan wa haka nan azumi in dai na watan ramadana ne yana da lokaci shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran wa haka nan zakka duk waɗannan ibadoji Allah ya sa musu lokuta to haka nan aikin haji shi ma yana da lokaci da haka ba kowane lokaci ba ne mutum yake da niyya kawai zai ce na tafi aikin haji sai in lokacin ya dace da lokacin aikin haji to nan ne malamai suka ce hikimar da Allah ya sa ya faɗi wannan ko da Allah ya faɗi wannan dan ya daɗa bambance mana tsakanin haji dai da umara domin a ayar da ta gabata wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umara ga Allah to sai wasu suke ɗauka yadda haji take haka umara ma take daidai da daidai wanda bayani ya gabata haji wajibi ne umara ba wajibi bane ba daɗa bambanci tsakanin aikin hajji da umara shi umara duk tsawon shekara ana iya yin kowane lokaci ka dama za ka iya umara a rana ɗaya sai kai umara biyu kuma uku ko ma fiye da haka amma shi ku aikin haji duk yadda ka so da kai aikin haji ba za ka yi shi ba sai a lokutan sa kuma lokutan nan kididdigaggu ne a shekara sannan shi aikin haji sau ɗaya ake yi a tsawon shekara an gane ko da haka shine malamai suka ce wannan daɗa bayani ne akan ayar da ta gabata al-imam ibn kathir yace ikhtalafa ahlul arabiyyah fi qawl al-hajj ashhurun ma'al ma'lumat malaman larabci sun yi saɓani dangane da li'irabin ita wannan kalma ta alhajju a shirin ma'alumat a kala ba wasu daga ciki suka ce hu abinda ake nufi alhajju hajju ashirin ma'alumat cikakken aikin haji karɓaɓɓen aikin haji shi ne wanda aka yi shi a waɗannan watanni tsanani an gane ko da haka bisa ga li'irabin waɗannan malamai kenan baya halatta mutum ya yi aikin hajji a wani lokaci in ba waɗannan lokutan da shari'a ta kayyade ba tun fa yayi ko ba su ba an gane ko amma akwai malaman da suke ganin cewa a'a abinda takadirin zancen zai kasance alhajjul kamil hajju ashkurin ma'aluma cikakken aikin hajji wanda ya fi lada shine wanda aka yi a waɗannan watanni kenan ana iya yi ba a su ba amma wanne ya fi shi ne wanda aka yi a cikinsu to amma magana mafi inganci shi ne maganar farko aikin haji ana yin sa ne a iya waɗannan watanni in ku aka yi ba a su ba to kun shaka babu aikin da yi ba kamar mutum ne ya sallah ba a lokacinta ba ko kafin lokaci ko bayan lokaci ya wuce kuma bai da uzuri kamar mutum ne ya azumin watan ramadana amma a shawar. kuma ba ba da sunan ramuwa ba a'a da sunan azumin yake yi wannan kaga azumin sa bai yi ba da ka ubangiji subhanahu wataala yake alhaji ashirin ma'lumat waɗannan ashhurun ma'lumat din da shari'a tace watanni ne sanannu gashi qur'ani ya faɗa amma tun daga fatiha zuwa nasi qur'ani kuma bai ayyana su ba ya dai ce watanni ne sanannu kaga ya tabbatar maka da cewa watan ya fi ɗaya ya kai biyu ko zuwa uku domin kalmar ashkur jam'i ne shi kuma jam'i a wajen larabawa yana farawa ne da biyu isnani fa ma fauka jama'a biyu zuwa sama da haka shine jam'i a wajen larabawa inda wata ɗaya ne sai a ce alhaji shaharun ma'alumun aikin hajji wata ne sananne amma sai aka ce ashirin watanni ne kaga nan ba wata ɗaya bane biyu ne uku ne ko abin da ya kama da haka to sannan qur'ani kamar yadda na faɗa bai faɗi watannin ba kamar yadda qur'ani ne ya ce a ko ba haka ba amma bai faɗi adadin abin da za a fitar ba bai faɗi sau nawa za a fitar ba bai faɗi eh, waje nau'i na dukiya za a fitarwa ba bai kuma faɗi dukiyar sai ta kai nisabi nawa za a fitar mata ba saboda me saboda Allah ya tsora wa annabi duk waɗannan bayanan shi sai ya faɗa a dunkule ya ce wa annabi kai kai bayani wa an anzalna ilayka litu bai gina gina. Bishe shi za mu ga duk waɗannan ayyukan ibada baka isa baka yi su da nassin Qur'ani sai ka dawo ka nemi me sharhi da bayani a wajen manzo Allah shi yasa annabi da zai yi sallah sai ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah amma irin yadda kuka ga ina yi domin in sallah za ka ɗauka da ma'anar Qur'ani ko ma'anarta a yaren larabci shine addu'a shi yasa kiristoci ma suke cewa suna sallah shi yasa ku a turanci prayer addu'a prayer sallah haka ma a larabci as-sala bi ma'ana addu'a as-sala kuma bi ma'ana wannan sallar ta mu to amma wa zai tantance maka wacce sallah ake nufi menene sallar ya ake yin ta sai ka zo aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah wata rana yasa aka kawo wani abu mai tudu masallacin sa ya hau sai sallah a aikace yake da sahabbai inna ma sana'atu hadha li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati nayi muku hakan ne dan ku iya koyi da ni dan ku san yadda nake sallah kuma yace sallu kama ra'aytuni usalli ki sallah yadda kuka ga ina yi ba haka lokacin da ayoyin aikin hajji suka sauka manzo Allah yayi ba a Madina yace ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin hajji ku zo ku yi aikin hajji da haka manzo Allah ya sa ranar da zai fita aikin hajji bayan mutane sun taru ya sake musu hudu ba sai ce ku zo anni manasikaku ku sa ido da kyau ku kalli yadda nake aikin haji da nawa za ku yi koyi Jabir ibn Abdullahi al-Ansari yace tun da annabi ya faɗi wannan magana ido na bai ɗauke daga kansa ba tun daga Madina har sai da ya gama aikin haji tun motsin da yake ina kallo Daka wanda ya ce ba zai yi aiki da hadisai ba yana daga cikin ƙalubalen da za ka tambaye shi yaushe ake aikin haji a shekara qur'ani dai ya ce watanni ne sanannu na ba koyaushe ba to ga ya mana watannin in zai gaya maka sai ka ce a aya za ka jawo mu kawo min ayar da ta faɗi wata kaga dai shi hadi shi azumi qur'ani ya faɗi watansa ya ce shahru ramadan saboda shi wata ɗaya ne amma qur'ani kullum yana tafiya da ka'idan larabawa larabawa ba sa son yawan magana da haka a cikin zancensu akwai takaice zance ko da yaushe ijar takaice zance kuma zance ma na isa ba a yin sa sakata babba ba a so ya yawaita magana ko ba ka wanda ya kai Allah girma da haka Allah baya yawan magana yana ba da komai ne takaice a takaice to idan da a ce waɗannan watannin Allah zai faɗe su dalla dalla kaga zai ce dawana dawana dawana kaga magana ta yi tsawo amma sai ce watanni ne sanannu magana ta isa kenan manzon Allah kuma sai yazo ya fashin baki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka duk wanda yake ba zai aiki da sunna ba sai ka ce masa jawo min ayar da ta faɗi watannin idan ya kasa kawowa kuma ba zai iya kawowa ba dan babu ayar dole ko yana so ko baya so sai ya koma yayi yayi aiki da hadisin da yake nuna mutane a zahiri ba zai yi aiki da shi ba yanzu yan tafi ne za ka ga sun je aikin haji tare da mutane kuma sun je su tura kayansu kuma su sa harami ina ayar da take in za a yi aikin haji a cira kaya tun daga fatiha zuwa nasu babu ita kawai ta aka yi ta aikin haji amma ba a ce ka cire rigar ka ka daura harami ba amma an sun je suna cirewa su daura harami a ina aka ga cire riga da daura harami a hadisi ne aikin annabi ne ya nuna haka kuma in sun je suna dawaki bakwai wa ya ce muku dawaki bakwai za a yi qur'ani kawai ta yi ai dawaki amma bai faɗi adadin ba wal yufunu zurahum wal yatawafu للبيت الأسيس أي أوازيكو القرآنية إن الصفا والمروة من جائر الله فمن هج البيت أو ثمرة فلا جناح عليه أن يتوفى بهما فما بيشي سوزي سوءك سهوتي سوجير سوزي سوء مطيبا هو سنعي الدقة إنا سكفامو والنف أفناني ما ناتا زمدول والناكي أفيني لا سوشك باكي في ولو قوقو في هيانيا سوشي سوبة في يدد هجي سيبا amma duk wanda yake bai yarda da hadisi ba to bai yarda da qur'ani ba saboda me saboda sahabbai da kace baka yarda da su a hadisi ba su suka kawo qur'ani da qur'anin nan ba ruwan sa aka yi fatu a gidanku ba dole wani ya shiga wani ne wani ya shiga wani ai yazo gare ka in kuma kace yanzu ka cire waɗannan sahabban ba ruwanka da su to waye ya baka ashwaran na cewa qur'anin nan shine qur'anin da Allah ya aika annabi ba za ka taɓa samun ashwaran akan haka ba dole sai ta hanyar sahabbai kuma yanzu da wani ɗan kana kaso ko ɗan tafi ne zai zo ce maka shi bai yadda da hadisi ba da qur'ani ya yadda kika ce to ba rigima bismillah karanta min qur'ani da ya fara karatun qur'ani zaka kama shi sai ka ce wannan salon karatun ta yaya aka yi ka same shi wani ce maka da kira'a ka za ke karanta to ita kira'ar da aina ka same ta sabai ne suka kawo maka ita su suka ce annabi ya karanta kaza daga bakinsa muka ji muma muke karantarwa domin in ba haka ba to sai dai ya karanta maka qur'ani irin yadda ake karanta ordinary larabci wanda kuma karatun qur'ani da ordinary larabci yana da bambanci to ta yaya aka samu bambancin ta hanyar koya daga wajen sahabbai haka dai wannan yake nuna maka ba zai taɓa yiwa mutum ya ce ya yi imani da ƙur'ani amma yake bai yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba in ma yayi fada haka ƙarya yake yi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da man haka zai faru tana ce daga cikin fitintinin karshen zamani in ba haka ba ta yaya a hankalce mutum zai zo ya ce maka ya yadda da annabi amma shi bai yadda da annabi yayi magana ba to annabin kurma ne kenan bebe ne kenan Qur'ani ya ce mana annabi yayi aure to ya sunan matan Qur'ani ya ce mana mai koyi da manzo Allah cikin komai to in bai yi koman ba ta ya gani mai koyi in ka ce bai yi ba ƙarya ne to da me za ka yi koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle akwai kyakkyawan koyi tattare da su gaba da manzo Allah to ka ce bai yi ba da me za a yi koyi Allah ya ce mu bi shi to ka ce bai yi aikin ba to me za mu bi kaga wannan ita ce tsabar cikka da warwara ba yadda za a yi kace ka yi imani an yi wani mutum amma duk maganganunsa baka yadda da su ko bai yi magana ba kuma ka ce a lokaci gida ba kurma ba ne haka wannan ba zai yi ba Allah ya sa mu gane Wadata ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun fayyace waɗannan watanni Abdullahi ɗan Umar ya ce su ne shawwal da zulqa'ada da goman farko na zulhajji su ne ashhurun ma'lumat watan zulqa'ada ana iya aikin hajji a cikin sa watan shawwal na karamar sallah kenan ana iya yin aikin hajji a cikin sa sannan watan zulhajji ana iya yin aikin hajji a cikin sa sai dai malamai sun yi saɓani game da zulhajji suka ce dukansa shi ma ana iya yin aiki a cikin sa ba sai goman farko ba za a iya yi har a goman tsakiya za a iya yi har a goman ƙarshe su malamin suka ce a ba iya goman farko na zulhijja su ne kaɗai wata a lokacin aikin hajji ba ai akwai ayyamu tashiriki, ayyamu minan kwanakin zaman mina sha ɗaya ne da sha biyu da sha uku kaga an shiga goman tsakiya kenan wani zai iya tambaya ce to mala in an ce watanni ne guda uku da shawwal da zulqa'ada da zulhajji to amma me yasa kadai a zulhajji ake yi sai mu ce saboda anan annabi yayi tun da manzo Allah ya zaɓi nan ya tsaya a nan ne duk malaman musulunci sai suka zaɓi nan suka tsaya a nan ita kanta hukumar Saudiya sai ta tsayar da kalandar aikin hajji a kan nan amma dai mu sani zulqa'ada ana iya yin aikin hajji a cikin sa shawwal ana iya yin aikin hajji a cikin sa haka nan goma farko na zulhaji ko har zuwa sha uku ubangiji ce faman farada fihin alhajja duk wanda ya dauki yin aikin hajji a cikin su ma'ana su waɗannan watannin kala rafasa ko kada ya farfasa wala kusuka kada ya fasikanci wala jidala kada ya jayayya fil hajji a lokacin da yake saka da aikin hajji to menene rafas menene kusuk menene jidal sannan arrafasu da alfusuku da aljidalu kenan in ba a aikin hajji ba ana iya yi na farko kalmar arrafasu tana zuwa da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine saduwa da mace kai tsaye Qur'ani yace uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum an halatta muku dararen ramadana kwa iya saduwa da iyalanku a ciki amma da rana ba a halatta ba to idan mutum yana aikin haji babu saduwa da mace ala rafasa wanda daddare ko da rana in kana aikin haji ba a saduwa da mace an gane ko sannan kalmar rafafu tana zuwa da ma'anar kwarkwasa kamar yadda muka faɗa kwarkwasa a hausa shine maganar da take motsa sha'awa wani lokaci namiji zai saki baki da matarsa suna magana ta sha'awa wani lokaci ma maza ijunansu suna yi mata ijunansu suna yi shine idan mutanen banza ne suke sai a ce mata batsa amma idan kamammun mutane ne suka ɗan sha iska suke yi sai a ce sun saki baki to sakin baki in ana aikin hajji Allah ya ce kar a yi Abin da ake gudu kada wannan ya buɗe kofa zuwa ga wani abin kuma da aka idan mutum yana aikin haji ko da da iyalinka ka tafi ko daidai da maganar da za ta motsa sha'awa kar ku yi in kun fara aikin haji ballantana hakan ya sai zuwa ga wani abu ya faru tsakanin haka nan wala ku suka ba fasikanci malamai suka ce fasikanci shine dukkanin wani aikin laifi ya shiga karkashin fasikanci amma musamman wanda aka hana yin sa a lokacin aikin haji kamar ne. kamar farauta ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakafu bil ghaib kaman itada ba'da zalika falahu azabun alim ya ku waɗanda suka yi imani na daga cikin abin da Allah zai jarabce ku da shi kuna tsaka da aikin hajji sai ku ga barewa ta taho a guje amma fa kar ku taba jarabawa ce kana aikin haji sai ka ga tattabaru sun zo sun sauka a gaban ka shar yadda eh, mu ɗan afirka ake cewa wai tattabarin na na fadima ne daga takarufi ta sayo da mutum eh, alkama yana zubawa su dai suna wankan jara. ina na na fatima ta ga wata tattaba to jarabawa ce wannan tattabarar da kake ganin ta a gefen harami a hirkar ka kuskura ka taba ta ilu sai ta jawo bau Zaka duk wata dabba farauta a lokacin da kake tsaka da aikin hajji ba a taɓa ta in dai a kan tudu take rayuwa amma in farautar teku ce to ana yi ina Allah ke uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hawma farauta in ta ruwa ce an halatta muku ko kuna aikin haji kana aikin haji da haramin ka je gefen maliya ka tsinci kifi wannan ba laifi bane amma in dai farauta ta tudu ce to Allah ya hana ba a yi to idan kai wannan ka aikata fasikanci musamman fasikanci wanda ba a yin a lokacin aikin haji sannan sa turare ga wanda ya shiga aikin haji baya sa turare idan yayi yayi fasikanci aski cire gashi ga wanda yake tsaka da aikin haji baya wannan sai malamai suka ce waɗannan sun fi amsa sunan fasikanci a nan amma dukkan wani aikin zunubi sunansa fasikanci to an hana yin sa a lokacin aikin haji ba wai dan in ba a aikin haji za ka yi ba a'a hanin ya fi tsanani ne in ana aikin haji sannan sai Allah ya ce wala jidala kuma babu jayayya kalmar jidal ita ma a larabci tana da ma'anoni da yawa tana zuwa da ma'anar jidali kamar yadda muke faɗa da hausawa ne ya fiye jidali jayayya musu kamar musun siyasa kamar musun kwallo kamar musun kaza to irin wannan Allah ya ce in ana aikin haji a kiyaye ba a yi tare da cewa ko ba aikin haji ake yi ba ba a san irin wannan mutum domin yana haifar da gaba an gane ko amma idan ana aikin haji, zunubin ya fi tsanani wannan zai nuna maka kuma kaiton wasu zaka ga wasu an je an yi dawafi an dawo kofar haramin makka an tsaya a kofar darut tauhid ko wani mamaje makamancin wannan kuma ana musun siyasa ko ana musun kwallon kafa ubangiji ya hana wannan ba a yi wannan waje bai dace da irin wannan ba ya ci karo da ladabi ga Allah a ce ka tafi har kofar haramin Allah amma kana musun siyasa ko kana musun kallon kafa sannan kalmar jidali tana zuwa da ma'anar magiyar roƙo ma'ana ka zama mai roƙo da naci shine Allah ke qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashki ila Allah Allah ya ji maganar matar da take nace maka da tambaya tana kai kukanta zuwa ga Allah to ina masu zuwa maka dan bara ba a bara a wannan garin Allah ya hana zubar da kima ne zubar da mutunci ne kuma sako ne musamman in kana saka da aikin haji domin akwai almajirai musamman na makka almajirai musamman na lokacin aikin haji tun zamanin annabi akwai su mutane za su tafi aikin haji su kirka guzuri amma idan sun je ka'aba sai su kiro kan mutane wannan Allah madaukakin sarki ce kar ai wala jidala haka nan Allah subhanahu wataala ce falamma zaaba an ibrahima rawu وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط bayan da firgici ya tafi ga zuciyar annabi Ibrahim albishir ya zo masa da cewa za a halaka da mutanen Lutu kuma gashi ya nace mana da roƙo na fi qaumi Lut yana cewa Allah magiya game da mutanen ludu da ka kalmar jidal yana zuwa da ma'ana naci a wajen roƙo ko naci a wajen tambaya sannan jidali yana zuwa da ma'anar tattaunawa ta addini a faɗi hujjar ka in faɗi tawa shine Allah yake wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan malaman musulunci duk sun yadda wancan fassara guda biyu ta jidali ba a yi a aikin haji amma wannan na ukun ana yi yanzu za ka je aikin haji ko umara kana dawafi kai da abokinka sai wata matsala ta turke muku shi yana ganin ya fi ka yin daidai kai kana ganin ka fi shi daidai ba nan ba laifi bane ku tsaya ku tattauna tattauna wata addini ka kawo hujjarka ya kawo hujjarka cikin nutsuwa da mutuntaka domin wannan dan a dada wayewa da juna kai ne dan kuma a samu tabbas da daidai akan abin da ake akai da ka ubangiji subhanahu wataala yake waɗannan abubuwa guda uku wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj da duk wanda yayi haramar aikin haji kada ya rafasu kada ya fusuku kuma kada ya jidalu ubangiji ya ce wa ma taf'alu min khairi amma duk wani abu da za ku yi na alkhairi ya'lamuhu Allah Allah yana sane da shi haje aikin haji ne kuma kai alƙawari ko kai harama ta za ka yi saukan Qur'ani sau kaza wannan Allah yana so haje aikin haji ne kuma kake ganin bari kai yawaita sallah ta nafin fili a Ka'aba domin akwai lada Allah yana son wannan shine wa mata taf'alu min ya alamu Allah ko ka je aikin hajji ne a matsayin ka na mawadaci sai ka ga waɗansu mabukata wasu ma kila biya musu kujerun arkai dan babba su sadaka su ƙara kuɗin guzuri kamar ka tsalo kai ya alamu Allah duk wani abu da kuka yi na alheri Allah yana sana da shi ubangiji ya ce wa tazawwadu kuma lalle ku guzuri fa inna khairaz zadi taqwa amma fa ku sani mafi alherin guzuri shine tsoron Allah ka je aikin hajji ba da jakaddaloli kawai ba a'a ka je da niyyar ibada ka zo da niyyar yaddar Allah kake nema to ya fi ka je daga kaddaloli. daloli da kila za ka yi ta kyauta ko za ka yi ta cin abin da ka ga dama ko za ka yi ta siyan kayan da ka ga dama amma duka biyan ana bukatar su wannan aya ta wata zawadu duka inna khairaz zadi taqwa ta sauka ne sakamakon mutanen Yaman mutanen Yaman lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana kamar yadda muka sani daman makotan Saudi Arabia ne su kawai boda suke tsallakawa su shiga suna da wata aƙida shine wai yaya za a yi mutum ya zo bauta ɗakin Allah kuma Allah ya bashi da yunwa da ka su mutanen Yaman in za su zo aikin hajji ko umara yadda ka san sun fito daga ban ɗaki ba ka ɗauko komai in aka ce ya za ka tafi aikin hajji babu guzuri sai sai ya za a za mu je ziyarar ɗakin Allah kuma Allah ya bamu da yunwa ai ba zai mu da yunwa ba to idan kuma suka zo din in sun yi aikin haji ko umarar yunwa kuma ta kama su kuma sai su zo suna bara to shine Allah ya hana su haka yace wa tazawwadu ne ku rinka riko guzurin ku daga gida amma fa fa inna khairaz zadi taqwa mafi alkhairin guzuri shine na tsoron Allah daidai da faɗin Allah wa libasu taqwa zalika khair ubangiji ya yace wattaquni ku ji tsoro na ku kiyaye dokoki na ya ulil albabi ya ku masu hankali abinda wannan yake nunawa Allah yana magana ne da masu hankali idan mutum bai da hankali to shari'ar musulunci ta sauka a kansa ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم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 wannan ayar ta sauka ne don ta gyara wa larabawa wata aƙida da al'ada da suka garda iyaye da kakanninsu suna da manya-manyan kasuwanni a lokacin jahiliya kamar suku okaz da suku majanna da suku zulmajaz manya-manyan kasuwanni ne a makka to idan lokacin aikin hajji ya yi duk waɗannan kasuwannin sai a rufe su ba a kasuwanci domin su suna ganin cewa bai kamata ba a lokacin aikin hajji a kasuwanci ne Allah yake a'a duk cewa ya fi cikan lada idan za ka yi aikin haji ka yi shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi da komai ba amma kuma ba laifi bane in ka haɗa aikin haji da wata bukata ba ka da lafiya za ka je neman magani za ka je saudi jaman kuma ka tafi da niyyar umara za ka je saudi jaman kuma ka tafi da niyyar aikin haji kai aikin haji ka nemi lafiya ko kuma za ka yi business za ka yi odar kaya daga can ka tafi da niyyar aikin haji kai aikin hajin ka kuma ka yi odar ko kuma daga nan ka ɗebi kayan ka tafi da su da niyyar za ka kai kayan kasuwanci kuma ka yi ibadar aikin haji ba laifi in an yi haka amma dai abin da ya fi shine mutum ya tafi da niyyar aikin haji shi kaɗai amma in yi wancan ɗin kuma bai yi laifi ba shine Allah ya ce laisa alaikum junah babu laifi tattare da ku an tabtabu fadlan min rabbikum dan kun nemi falalar ku shine kun yi kasuwanci sau da dama ƙur'ani yakan ce da kasuwanci fadlan min rabbikum falalar ubangijinku an gane ko ne Allah madaukakin sarki ce alima an sayakuna an sayakunu minkum ba. wa a akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah min fadlillah ana nufin suna kasuwanci ku salatu! قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا Min فضل الله ana nufin kasuwanci. نفهم كاسوانك ce fa'iza قضيتم fa idza afattum min arafatin idan kuka sauko daga tsayuwa arafa lafazin afattum shine kuka taho da gaggawa shine ma'anar ifada a larabci za ka idan an yi tsayuwa arfa an gama mutane da gaggawa suke so su baro arfa su taho mina wannan waje Allah yana so ya gaya mana yadda ya kamata mu kasance a shi idan aka gama tsayuwar arfa za a taho muzdalifa ubangiji yake fadkurullaha inda al-mash'aril haram ko ku yawaita ambatan Allah a wajen mash'arul harami mash'arul harami wani dutse ne amma a cikin filin muzdalifa yake annabi idan ya gama tsayuwar arfa yakan zo muzdalifa a muzdalifa yake hada sallar magriba da sallar isha to wasu malaman suka ce zikiri da Allah yake nufi a yi a wajen mash'arul harami yana nufin a hada sallar magriba da isha da haka idan an gama tsayuwar arfa to a fito daga filin arfa a shigo muzdalifa a zo a haɗa sallar magriba da sallar isha a wajen sannan bugu da ƙari zalla sallallahu alaihi yakan yawaita addu'a a wannan wajen sannan yana yawan talbiya a wajen sannan yana kabarbari a wajen labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kuma yana allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd sannan duk da Allah ya kira mash'aril harami da cewa a nan ne inda za a yi zikirin ba ana nufin dole sai ka zo jikin dutsen ba abu manzo Allah yake aljam'u kulluhu mawqif muzdalifa dukkanin ta wajen tsayuwa ce haka ba za ka matsa wa ka kace sai na je na jingina da dutsen ko sai na je inda dutsen yake ba ubangiji yace wazkuruhu lallai dai ku ambaci Allah anana ta umarni da zikiri saboda muhimmancin sa kama hadakum kamar yadda Allah ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin alhalin kafin Allah ya muku wannan shirya kuna cikin batattu ana kafin Allah ya shiryar da ku ku musulunta da ku ba musulmi bane Allah yana magana da sahabbai domin a lokacin da ba musulunci musulunci ya zo musu daga baya to haka nan kafin Allah ya nuna musu yadda za su yi aikin haji irin na musulunci da ba irin na musulunci suke ba suna aikin haji ne irin na gargajiya an gane ko to shine Allah ya ce wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin thumma afidu min haythu afada an-nas Makaranta? karanta thumma sannan afidu kuma min haythu afada an-nas ta in sauran mutane ana nufin wanda ba Qurayshawa ba Qurayshawa sun kasance suna da wasu al'adu wanda suke bambanta kansu da sauran larabawa saboda ji da isa me yasa suke ji da isa saboda su ne 'yan asalin cikin garin makka haka suna ɗaga wa sauran larabawa hanci ko aikin hajji aka zo tawari ake yi in sauran mutane suna waje su ƙuraishawa ba za su je ba musamman idan an zo tsayuwar arfa su ƙuraishawa ba sa zuwa filin arfa in suka zo sai su tsaya a boda sai su tsaya a muzdalifa in an ce su shigo sai su ba za mu shigo ba mu ƴan nan ne ku ne baki ku tsaya a can shine nana Aisha ce wannan ayar ta sauka ne sanadiyar su kuma shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farkon al'amari shi ma baya zuwa wajen mana al'ada ta larabawa a da aikin hajji duk da aka yi na baya a da to shi kansa manzala yana ɗabi'antuwa ne da ɗabi'un mutanen garin su in an zo za a yi aikin hajji in an taho arfa to su ba za su shiga filin arfa ba sai su tsaya a iya muzdalifa gaba Ina cewa domin mu ɗan haramin makka ne haka mu ba za mu fita daga harami ba baki da wanda ba mu ba su su je can su tsaya shi ne Allah ce? a'a kuma asidu domin haifa afaban nasu sannan ku sani ku Qurayshawa ku rinka ji ta inda sauran mutane suke bi kuma ku rinka shiga filin arfa idan za a yi tsayuwar arfa ya zama an yi ta tare da ku ubangiji madaukakin sarki ce wasurullaha inda wazkuru kama da ku ثم أفيدوا من حيث أفضل فإذا قضيتم مناسككم إذا karanta ba karanta ba wastaghfirullah mimma afidu domin haythu afada an-nas wastaghfirullah sannan ku roki gafara Allah inna Allah ghafurur rahim sani Allah mai gafara ne mai jin kai ne abin nufi abin da kuka yi a baya kun yi bisa ga kuskure to yanzu ku nemi gafara Allah ya yafe muku hmm. ku nemi gafara Allah zai yafe muku inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada hmm. sannan malamai suka ce ku lura duk wani aikin ibada in an gama shi sai Allah ya ce ayi istighfari hatta wannan azumi da muke yi a ƙarshe sai ce wali tukmilul iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun haka nan sallah manzo Allah in ya idar da sallah farkon abin da yake fara yi istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah to gashi nan ma a aikin haji ubangiji yace kuma afidu min haythu afaba an-nas wastaghfirullah to meye hikimar da yasa ka gama ibada kuma a ce ka roki gafara malamai suka ce ai da kamata yi in zunubi ka gama sai a ce roƙi gafara amma ka gama ibada roƙi gafara me alaka? sai suka ce akwai alaka shi shine duk abin da Allah ya ce bawa yayi bawa ba zai iya yin sadari sadari ba saboda rauni na dan taka. to me yasa idan ka gama sai ce kai istighfari saboda kurakuran da kai ya yaci amma sallah yadda Allah ya shar'anta ta tun daga kabbara harama zuwa assalamu alaikum kai ita yi ta 100% ba ba za ka iya ba sai kai abin da kake iyawa domin yana daga cikin sharuɗan ta fa kar tunanin komai a zuciyarka sai Allah zai yi Ya manzo Allah ya da wata bananza yace duk mutumin da ya yi alwala mai kyau yayi sallah raka'a bi rakin rak tun daga kabbara harama har sallama bai yi tunanin wani abu ba sai Allah sai sai sai sallarsa da ya gama za a ba bashi ke din aljanna sai kaga raka'a bi kawai ba abin da wahala zai wahala kai dan yana daga cikin lokutan da aka tuna abu in an shiga sallah duk abin da ka manta yanzu tashi kai sallah zai ka tuno shi mutanen da ba su da banki yadda suke ai aje kuɗin su sai su sa kuɗi a tukunyar ƙasa ita tukunyar ƙasa tana daɗewa a kasa bata lalace ba yasa aka gano a rinka binne mamata da ita ita kasa tana daɗewa bata cinye ta ba idan mutum yana so ya adana kuɗin su sai ya sa a tukunyar kasa sai ya rufe bakin sai je nemo noje haka sai ya binne wani za ka ga idan ya binne sai ya manta ma da a ina ya binne saboda ya wadatar sai karuwa take yi wani attajiri a zamanin abu hanifa ya je ya binne gwalagwalansa a cikin ya ƙasa shekaru aru aru ya manta da inda ya binne su ana nan ana nan watan wata rana sai bukata ta kama shi sai ya tuno a'a kai na taɓa binne kuɗi amma kuma ya manta a ina ya binne su ya yi iya yadda zai ya gano ya kasa ganowa sai zai samu abu hanifa sai ce masa su malam ko kuna da wani naƙani na tuna mantuwa kaji kaji kuɗi na na manta sai abu hanifa ya ce je kai sallah yana kabbara sallah a raka farko ya tuno inda kuɗin sa ya karasa ɗaya raka'ar a gugguje ya je ya tono kuɗinsa shi da sai dawo ya tambayi abu hanifa wannan wani irin laƙani ne mai ci ya ce ai shaitan shi yake sabbaba wa ɗan adam mantuwa shi yasa duk inda mantuwa take a Qur'ani sai Allah ya jingina wa shaytan an gane ko fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih wa in imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin to shi shaytan daman shi yake haifar mana da mantuwa to idan ya san kana sallah da ya barka ka samu cikakken ladan sallah ka shiga aljanna har ya filo maka duk wani abin da zai tuna maka danya ya yi maka asara saboda tsabar bakin ciki da yake da shi a gare mu da haka malamai suka ce wannan ita ce hikimar da ya sa idan an gama ayyuka na ibada sai Allah ya ce a nemi gafara dan ƴan kurakuran da aka samu Allah ya yafe Allah ya cike Allah ya kammala Allah ya ce idza qadaytum مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله يشفى فإذا قضيتم مناسككم إذا كوكا جمع أيكم كنا حج كلمة قضاء بمعنى أتمام الإتمام أنقاني كو قضيتم كنا بمعنى أتمامكم ولورا دا كو آيوين فرقو دا سكا مغفارة مغانا أكان أيكين حج الله يأمفاني دا كلمة إتمام وأتم الحج والعمرة لله amma nan kuma sai canja kalma sai ce fa'iza ƙabaitum don ya nuna maka a larabci da ƙaba da atamma ma'anarsu ɗaya ana iya amfani da ɗaya a madadin ɗaya amma sau da dama mutane sukan rikice a wannan musamman game da abin da ya shafi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen fassara su hadisan rama sallah ga wanda sallah ta kubuce masa wasu daga cikin hadisan manzo Allah ya amfani da kalmar atamma wasu ya amfani da kalmar ƙaba ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa a wata ruwayar ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa qadu to waɗannan kalmomi ma'anar su ɗaya ce amma da yawan mutane suka rikice wajen fahimta su idan yanzu ka zo ana sallar azhar an yi raka a biyun farko mai fatiha da sura sai ka riske a biyun ƙarshe mai fatiha kawai idan liman ya idar da sallaya za ka rama mai fatiha da sura za ka yi ko fatiha kawai mai hmm? Fatiya kawai za ka yi shi ne ka cika domin kalmar cikawa shi ne a sa na farko a farko a ɗora na biyu a kansa to shi ne cika Ba ka canja abin ba baka jirkita shi ba amma wasu sai ji suna cewa a'a ai fa a cimmu shine a cika akwai kuma faƙadu a rama. to rama wai ne ka ɗauko na farkon da suka wuce ka sake maimaita su to kaga yanzu kai ka ta sallaka yanzu a madadin mai fatiha da sura a farko mai fatiha kadai a karshe kai yanzu ka dauko mai fatiha da sura ka kai ta karshe mai fatiha kadai ka kawo ta farko kaga ka ta abu amma ka'ida shine da faqabu da fa'atin mu duk ma'anar su dai an gane ko shi yasa a aikin hajji Allah yake faɗi wa atimul hajja nan kuma yake faɗi za ka baiti kin ka zo ka faɗi za ka sai ka ce in kuka rama to me ya wuce muku ba na in kuka cika daban cikawar ake magana ya yi a farko ba a cin mul hajji wal umrata lillahi ku cika aikin hajji da umra da Allah ga Allah fa idza qadaytum manasikakum in kuka cika a ƙarshe ga abin da za ku yi da abin da za ku ina fata an gane da ka hadisin ma adraktum fa sallu wa ma batakum fa atimmu ma'anar sa ɗaya ne da faqadu faqadu da fa atimmu duk ma'anar sa ɗaya ubangiji yace fa idza qadaytum in kuka cika manasikakum ayyukanku na hajji kalmar manasik jam'i ne na mansak mansak a larabci akan faɗe shi ana nufin ibada an gane ko kullum da ja'alna mansakan hum nasikuhu kowace al'umma mun sanya mata ibadar ta da za ta bauta mana da ita sannan akan ce manafik dan umansak da ma'anar aikin haji annabi ibrahim bayan ya gama gina ka'aba cikin abin da ya roki Allah wa arina manafikana Allah ka nuna mana kuma yadda za mu yi aikin hajjin mu to sai Allah ya turo masa mala'ika Jibril sai ya nuna masa a aikace ga abubuwan da za ka rinka yi na aikin hajji to shine Allah yake fa idza qadaytum manasikakum ko in kuka gama ayyukan naku na hajji fadhkurullaha ku ci gaba da ambatan Allah ka zikirikum aba'akum irin yadda kuke ambatan iyayenku larabawa suna da wata al'ada idan aka gama aikin hajji sai a zo gindin Ka'aba sai a rinka kirari kamar mu a ƙasar Hausa sai ka ce yi jangi a zo ana kiɗa mutum ya zo ya ihu ya kirari ya ce sai ni ɗan wane jikan wane babana shi ne wane shi ne wane shi ne wane sai ya ambata kakanninsa da yawa kuma kowanne sai ya faɗi wani abu na alfahari nasa irin wannan jajircewar da suke na su haddace sunan iyayen su haddace abubuwansu na alfahari don su zo su faɗa a gindin kaba in an gama aikin haji sai Allah ce ku daina wannan a madadin wannan ku koma ambatan Allah da aka yanzu idan alhaji ya gama aikin haji aka yi sallah babba aka gama kwanakin mina aka fara kwanakin mina to abin da kawai ake so a rinka ji a makka shine kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Allah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd shine Allah ya tafakkurullah ku ci gaba da ambatan Allah ya zikirikum aba'akum irin yadda kuke ambatan iyayenku au ashadda zikira kai ma ya fa haka ana karku baya karku ma yi daidai ku yi zikirin Allah ya fi ambatan ku ga iyayenku Sa'idu dan Jubairu ya rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas Abdullahi ɗan Abbas ce, kana ahlul jahiliyyati ya fil na fil mawsimi fa yaqulu rajul minhum mutanen jahiliya sun kasance suna tsayuwa a wajen ayyukan aikin haji sai ka ji mutum daga cikin su yana cewa kana abi yut'imu babana shine wani mai ciyar da mutane wa yahmilu babana shine wani mai bawa mutane abin hawa wa yahmilu diyat babana shine wani wanda duk inda ake rigima shi yake biyan fansa ko yake belin mutane laisa lahum dhikrun ghayru fi'ali aba'ihim ba su da wani abin da suke yi na ambato a wannan waje sai ambatan abubuwa na iyayensu anzalallah ya Allah ya saukar ala muhammadin ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a dina wannan a kauya, a koma wannan shine ibnu kasir ya ce wal maqsud minhu al haqq ala kasrati dhikri lillahi azza wa jalla dan haka abin da ake so mutane su yawaita ambatan Allah a wannan nan lokuta an kana garin maka ko baka garin maka amma musamman wanda yake garin maka sannan Allah yake au ashad da bikira. kalmar au anan ta wa da bikira domin au a larabci tana zuwa da ma'anar ko Ba ma'anan ba ma'anar ko bace domin in ma'anar ko ce ana nufin ko ku wancan ko ku wannan to ba haka bane ba au din tana zuwa da ma'anar wa da bikira. kuma ya kuma haka ma'ana da ma'anar kuma ba da ma'anar ko ba wadda Allah ce wa arsalnahu ila bi alfin aw yazidun ay wa yazidun idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka au llahi aw bima'na wa ashadda khashya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yace lalle hakan ma yake kamar yadda manza Allah sallallahu alaihi wa sallama a aikace nuna zikirinsa yana yawaita kwarai da gaske a wannan lokaci wani mawaki ce nalal khilafata aw kana lahu qadaran kama aqsama rabbahu musa ala qadari nalal khilafata aw kana lahu qadaran ya samu halifanci ko kuma ya samu matsayi bi ma'ana wa kana lahu qadaran ya samu halifanci ko matsayi halifancin ya jawo masa matsayi ubangiji yace fa minan nasu ku sani daga cikin mutane man Kulu akwai wanda zaka ji yana cewa in ya tashi addu'a rabbana atina fid dunya Allah ka ba mu a iya duniya in mun je lahira kowa ya yi ta kansa kuma ana faɗa wani. Allah ka fishe mu kunyar duniya lahira in an je kuma hakan yadda za a yi na lahira tafi kamata ka ji tsoron kunyar ka domin a duniya duk wani abu da za ka yi na kunya ba kowa zai sani ba wani zai sani wani ba zai sani ba saboda duniya tana da faɗi amma lahira ita ce waje guda a fili ɗaya za a haɗu duk yadda gidan jarida da gidan labarai za su yaɗa wani labari in dai a duniya ne wani sai ya ji wani ba zai ji ba amma a lahira in ana magana kowa yana ji yawma idin unar da'iya la'i iwaja lahu Allah ya ce a wannan ranar in ne magana ɗaya magana kowa yana ji kuma kowa tsirara tun daga annabi Adamu yana filin har jinjirin ƙarshe da za a haifa yana filin kuma ana magana kowa yana sauraro kowa ya kasa kunne daga wannan lokaci shine lokacin da mai hankali ya fi kamata ya tsorata kunyatar wannan rana ita ya kamata mu fi jin tsoro sama da kunyar duniya Kama da yawan mutane hankalin su ya tafi idan su ya rufe wajen son duniya da dama sun za su yi addu'a duniyar dai ita ce a gaban su babu maganar lahira ko mu kula da kyau na farko ita wannan ayar tana nuna mana na dubban addu'a farko in za ka yi addu'a ka yi wa Allah magiya ka yi tawassuli da wani suna daga cikin sunayensa ko rabbu ko Allahumma ba nan sun yi daidai suna cewa rabbana suna tawassuli da rububiyya ba a cewa Allah, Allah bani kaza a'a idan ya Ubangiji, ya Allah, magiya kira. Yasa Abdullahi ɗan Masud yake, "Din mutumin da zai yi addu’a ya ce rabu sau hudu, to sai ya biya masa bukata." Ya kafa hujja da ayoyin ƙarshen suratu Ali Imrana, Allah zai da ya tsoro na Allah fiyaman wa ƙa’udan wa ala jinobihin wa ya tafakkaru na fitar ke sama wa kiwon abin ke ce, "Rabba na ma tsalasta ha ba su ila su ba hana kafa kina na, Rabba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 idan tana da wata damuwa da ta yi maka tsanani kafin ka faɗi ta nana ta rabba na biya ya Allah kai mun kaza ya Allah kai mun kaza abin da yake tana da tashi har sau biyar amma ko sau ɗaya kai yayi an gane ko amma ka yi roƙo babu rabbana babu Allahumma to wanda ya ci karo da ban addu'a shi yasa wata rana manzo Allah ya ga wani mutum ana idda da sallah ya fara ba ni kaza ba ni kaza sai manzo Allah ya ce wannan yayi gaggawa ya ce wa Allah ba ta kofa ba ajira haza ka biya gaggawa ina ma kai masa magiya kai masa sharar fage domin Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna ad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye bi masa magiya da su in za ku roƙe shi sai ya amsa muku daga suna cewa rabbana atina fid dunya ka ba mu a iya duniya to anan matsalar take ba laifi bane mutum ya roƙi duniya amma ya hada ta da lahira in duniya kadai kake roƙo to addu'a ka fa ba ta da garantin za a amsa saboda ƙimar duniya a wajen Allah ba ta kai ba ka mayance masa ya baka ita har ya saurare ka. Yasa ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu. Wanda duniyar kawai yake so in muka ga dama sai mu bashi in ba ga dama ba za mu bashi ba. Amma matsalar kuma in maja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura madmuman madhura. Duk mutumin da duniya kawai yake roƙo to Allah yana bashi lamunin siyasa shi auta. ka roƙi duniyar ka roƙi lahirar sai Allah ya baka abin da ya ga dama baka a duniya kuma ya baka lahirar ya amintar da kai lahirar shi ne yake wa ma lahu fil akhirati min khalaq duk wanda duniya ta dai yake roƙa in mun ga dama sai mu bashi in mun ga dama ba za mu bashi ba amma muna tabbatar mata kuma a lahira bai da komai ba za mu bashi lahira ba dan bai roƙe ta ba wa minhum amma daga cikin mutane mai ya kulu akwai wanda in ya tashi addu'a yakan ce rabbana atina fid duniya hafana. ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya kaga shi wancan ko kyakkyawan ma bai ce ba kawai a bashi duniya an wani gwamna ya je wajen wani malami ya masa addu'a ya ce ala gafata malam ai mana addu'a mu ci zabe ya ce to ranka ya za mu yi addu'a inda alheri yake kaji ba alheri na zo ka? shi kawai ya yanke alheri ne ma to da dama za ka ɗauka abu alheri ne amma wallahi sun batallahi da baka yi shi ba da kafa zaman lafiya mutuncinka imaninka addininka da ka ko duniyar za ka roƙa ka ce Allah ka ba mu mai kyau a duniya atina fi duniya hasana wa fil hasana a lahiran ma Allah ka ba mu kyakkyawa wa qina azaban da kuma ka tsare mu da azabar wuta malamai suka ce wannan bakan damiyar addu'a ce babu wata addu'a da manzo Allah yake naci yin kamar wannan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina domin duk wani alheri da kake sani na duniya da ka sani da wanda baka sani ba na duniya da lahira ta kwanta kyakkyawar duniya kyakkyawar lahira lafiya ce kyakkyawar duniya ce arziki ne kyakkyawar duniya ne mulki ne kyakkyawar duniya ne cin jarabawa ne kyakkyawar duniya ne tarbiyyar ƴaƴa ne kyakkyawar duniya ne tseratar da kai daga azabar kabari ne kyakkyawar lahira ce Allah ke siraɗi ne kyakkyawan lahira ce karɓar littafi da hannun dama ne kyakkyawan lahira ce da ka a madadin ka tsawaita bayani wani za ka ga idan ya tafi aikin haji sai ya tafi da littafi ƙato yana ɗawafi yana ta karantawa an ba shi laƙani a wannan addu'ar cikin minti nawa za ka haddace ta shi yasa malamai suka ce yana da kyau bai tabbata a nassi ba daga manzo Allah kai tsaye amma ba laifi bane in kana ɗawafi a Ka'aba da yi shiru kai kanana ta wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar Allah ya kawo ta a ƙarshen maganar aikin haji don ya nuna maka cewa yin ta yana da kyau a aikin haji tana ci sama da dukkan wani wuri da za a baka sannan Anas dan Malik ya kasance idan aka ce ai mana addu'a ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar masalan aka ce masa wai babu wata addu'a ne algafta wannan sai wannan yace to me kuke nema wanda bata kunsa ba Ya ce ban taɓa ganin annabi yi addu'a ba face sai ya haɗa da ita rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duk wanda yake wannan addu'a sai Allah yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu wadannan su suke samun rabo na duk abin da suka aikata duk abin da suka yi na aikin hajji zamu ba su duk abin da suka roƙa na alkhairan duniya zamu ba su duk abin da suka nemi tsari daga shi za mu tsare su duk abin da suka nema na alkhairin lahira da neman tsari daga sharrin ta mu tsare su Bangiji ya ce wallahu sari'ul hisab lalle ku sani Allah mai gaggawar sakayya ne Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana kariya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh